yau litinin hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi muna ƙarƙashin tafsirar suratu sa'ad inda allah maɗaukin sarki bayan da ya bayyana mana irin halin da'awa da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fuskanta a garin makka na ƙalubale iri-iri ya zo masu da saƙo nagartaccen saƙo ingantaccen saƙo wanda tunani da hankalin ɗan adam idan ya ji irin wannan sako lallai zai ansa ya san cewa daga mai duka ne ba wai mutum ne ya iya kirkiran shi ba amma kasancewan kafirai ne su allah maɗaukin sarki bai hukunta za su samu rahama da jin kai ba sai suka yi taron dangi na musa wannan sako na allah maɗaukin sarki suka riga kawo shubuhohi suna ƙalubalantan annabi akan abin da ya zo da shi allah maɗaukin sarki mun je na ta haƙurtar da manzan allah cewa ya rabu da su akwai sanda za su zo za su haɗo runduna shine jundun mahunalika a wannan wajen kun gane wani waje ne da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mafarkin shi tun kafin faruwan abu shine allah yake mai ishara da cewa 'Ka ga wannan wajen waɗannan da suka matsa maka suke adawa da addinin naka duk wanda ya musulunta yake shan wahala a hannunsu abin mamaki mafi yawancin mutanen maka kusan dangi ɗaya ne ɗaya ne gidansu za ga suna da alaƙan jini ɗari bisa ɗari ƙabila kaza kenan misali idan aka ce gidan ƙuraishi gidan hashim to haka suke da irin waɗannan famili daban-daban dukkaninsu larabawa ne amma a larabcin ma to suna da shan bamban wajen gida kamar mafi yawancin mutanen arewacin najeriya hausawa ne amma suna da bambanci akwai sakkwatawa a sakkwatan ma za ku ji an ce wasu gobarawa ne a wannan yankin sai a ce wasu zamfarawa ne wasu a ce masu kabawa ne kun gane akwai kanawa zagi-zagi katsinawa daurawa da dai sauransu to haka su ma larabawa suke da wannan to amma abin ta kai ce duk wanda aka samu daga cikinsu ya musulunta sai su sa a kamo shi su zo su zauna su yi mai tilawa ta hanyar ambato mai kakannin shi da wuri da irin yadda iyayen shi suka gaji bakin addini na bauta ma gunki da tsafi a wajen iyaye da kakanni da suka gabata cewa ai mahaifinka wani ai ba wanda ya kai shi jajircewa da ba da gudunmawa wajen tabbatar da bautan dodo da bautan gunki da tsaface-tsaface ya inganta a garin nan amma kai kawai yau dare ɗaya cinda an zo da wannan addini baƙo shikenan sai ka saki addinin da aka saba na gargajiya to muna umartanka da cewa ka kalli zumunci ka kalli zaman tare kar ka manta da iyayenka ka tuba ka bar wannan addini idan ya cije ya ce shi sam ba zai bari ba sai su cire wani sanayya da wata dangantaka da wani mutunci sai su daren mashi masu duka suna yi masu yanka shi da wuka suna yi masu tsiren shi da kwari da baka mashinta kowa a yi mai kaca-kaca har ya kai ga irin su habbabu ɗan arratti akan kwantar da su sai a ɗebi garwashin wuta asalin garwashi sai a zuba a gadon bayan shi gadon bayan ya ƙone abinda ke kashe wannan garwashi shine man da ke bayan shi shi ke tsatsowa ya kashe wutan shi sa zamanin sayyidina umar wata ranar kira shi ya ce wai wani irin azaba ka sha lokacin na a hannun makiya a makka ya ce to ɗaya daga ciki bar ka gani sai buɗe gadon bayan shi sai ga gadon bayan ya yi irin ƙamborin da ice in ya fara ci da wuta aka kashe ba ganin gawayin yana yin wani ƙambori ƙambori wani daddatsi haka bayan habbabu ɗan arratti ya yi to waɗannan kafirai da suka wahalar da annabi in yana sallah a a ɗibo mahaifa da kashin raƙuma a ka'aba a zuba mashi wanda suna ganin mutuncin ka'aba da wannan waje na harin ko da mutum laifi ya yi ya gudu ya fake a wannan wajen suna kallon shi su rabu da shi amma shi annabi kuwa to sai suka wulaƙanta shi sa Allah ce la uqsimu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad yace ba sai na rantse da wannan gari ba irin yadda mutanen garin suke ganin garin da mutunci da martaba da kimantawa amma abin takeici wai kai an halattar da jininka an halattar da mutuncinka an halattar da a cuce ka a zalunce ka a wannan garin tare da cewa kai din nan wa walidun wa ma walada iyayenka da kakanninka su ne ma suka assasa garin amma kuma kai cin mutuncinka ake a wajen haka sai a zuba ma annabi mahaifa a zuba ma manzon allah kashin raƙuma a zazzage shi a mai habaici a tsere da dariya ba an yi wannan shigantaka to a daidai wannan lokaci sahabbai sun ga tasko abin ya ishe su har an waye gari sunan ɗaya daga cikin waɗannan kafirai in sun ji to gabansu faɗi yake ballantana su gan shi dole annabi yana gani aka ɗibu wasu daga cikinsu aka tura suka hijira ƙasan habasha lokacin sarki na jashi shi ke jagorantar ƙasan kuma shi ba ma musulmi ba ne kirista ne waɗannan mutane da ake tsoro sai allah maɗaukin sarki ya nuna ma annabi su a mafarki cewa gashi an haɗu a wani waje a wani sahara a wani filin allah duk gasu nan an karkashe su sun mutu to da allah ya saukar da ayan sai ce jindun ai za su shiga wata runduna ne na mayaka. da za su je za su kai hari wanda mun yi bayanin wannan rundunar a karatun da ya gabata sai ce ma hunalika a haɗu da su a wannan wajen da aka nuna maka mahazumun za a yi difitin nasu mana za a yi nasara a kansu duk a ba kashe su minal ahazab su waɗannan to za a ɗauki su cancak za a haɗa su da ƙungiyoyin kafirai na da wuri waɗanda suka yi irin wannan adawa da irin wannan fito na fito suka bayyana gaba irin wannan ga annabawa to a haka za a kai su a gama da su a lokacin da aka zo yakin badar cikin dare kafin garin allah ya waye a fafata to sai da annabi ya ɗibi sahabbai ya kewaya da su fagen fama in ya kai wani waje sai ce kun to nan wane zai mutu anan za a kashe shi sai ya ƙara gabe ce kun ganan allah ya nuna min cewa wani anan za a kashe shi sai da ya nuna musu makwancin duk wani babban kafiri da cikin kafiran makka waɗanda suka takura addini suka matsa ma masu addini suka hana annabi motsi da kataɓus ballantana ya samu karsashe na yada addinin allah haka allah maɗaukin sarki yi musu kisan mummuƙe a hannun 'ya'yansu da jikokinsu haka abin yake har a yanzu duk wanda ko duk wacce ta mai da addinin musulunci ba bakin komi ba ta matsa ma masu addini ta hanyar cin mutunci da baki da zalunta da hannayenta to allah maɗaukin sarki sai ya mata kisan wulaƙanci sai rayuwa ya zame mata cikin kunci da wahala haka allah maɗaukin sarki ya bayyana irin matakin da ya ɗauka ga waɗannan kafirai da suka matsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a bayan da Allah maɗaukin sarki ya ɗan tsakura mana wani ɓangare daga cikin tarihin kafiran makka da irin kangaran da suka samu to sai kuma Allah maɗaukin sarki ya buɗe sabon faifai wanda zai ma annabi ishara cewa akwai wasu annabawa da aka aike su zuwa ga al'ummominsu babban abin takaici maimakon su masu imani to sai kuma suka samu kansu a irin abin da al'ummanka suka yi wannan ma wani ɓangare ne na lallashi daban haƙuri ana tausan ƙirjin annabi cewa ba kanka faro ba ba laifinka ba ne don kayi wa'azi ba a karɓa ba wasu ma sun yi ba a karɓa ba sai dai dama haka al'adan kafirai yake duk lokacin da gaya masu allah ya ce sai su wannan sakon ce su san ba su ma san allah maɗaukin sarki ya yi ruwan tsaron wannan abun ba so ba za su ba su ta faɗin abubuwa iri-iri amma kuma sun fi kowa shiga nadama da raki a lokacin da suka ga azaban allah ta kunno masa kai allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kai tsaye a yau sai allah maɗaukin sarki ya faɗi yana mai tama ma annabi ta'aziyya da cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد الله مدركين سركي كذبت قبلهم يا ai kafin su waɗannan mutanen maka 'yan garinku ya rasulallahi da aka aike to kafin su ƙaryata ka to waɗanda suka gabace su sun ƙaryata manzanni sun ƙaryata mutanen nuhu nuhu sun ƙaryata nuhu mun gano wannan da kyau ko shine qaumu nuhin mutanen nuhu sun ƙaryata shi jama'a bayan da Allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi adam annabi adam ya zauna a duniyan nan ya karantar ya wa'azantar al'umma bayan tafiyan shi suka zauna na tsawon karni goma shekara dubu ɗaya cir ba su taɓa shirka ba banda tauhidi ba abin da ake karantarwa aƙidan mutane ta inganta aka koma bautan allah ba kama hannun yaro ana nan a wannan yanayi sai kasance a garin da annabi nuhu ya zauna ya karantar an samu su manya-manyan malamai waɗanda suka san allah suka zauna suka karantar da mutane abin da allah yake so a bisa tsarin da annabi nuhu ya karantar to kusan lokaci ɗaya sai suka mutu mutuwan nasu ya zama babu tazara mutuwan wannan ya mutu lokaci kaza wannan ma haka har suka kare to wannan abun lalle ya dame su mutanen waɗannan malaman to sai suka je suka binne su bayan kwana biyu sai shaidan ya zo ya ce to wannan dai abu dai kowa ya san abin damuwa ne a ce a rasa waɗannan hamshakan malamai a irin wannan lokaci ba abu ne mai kyau ba kun san shi shaidan ba karamin makiri ba ne in ya kalle ki to ta yadda kike ta haka zai bullo maki in shaidan ya gane ke sakarya ce to ta hanyar sakarci zai bullo ya fatattaka ki in ya gano cewa ke mai kwaɗayi ce to ta hanyar kwaɗayin nan zai biyo maki ya kace-kace da ke in ya gano cewa ke mai yi da gaske ce ke ustaziya ce to ta hanyar ustazinci zai bullo maki ki san haka domin da ya fahimci annaba adamu ustazu ne kawai sai ya shigan ustazai iblis ya fito a ustazi na gaske sai ya shige aljanna ya gan shi ya ce ni ustazu ne haka ya gaya mashi ya ce na zo ne in maka nasiha kuma in nuna maka hanyar da za ka bi ka wanzu ka daɗe aljannan nan ba za ka fita ba wa ƙasa mahuma yi masu rantsuwa da allah inni lakuma laminan nasihina wallahi nasiha na zuyi kowa san ustaz ke nasiha ai wai shaɗan mayo ya zama ustaz to haka shaɗan ya bullo mu mutanen annabi nuh mutanen waɗannan mutanen na annabi adam da suka zo ƙarshe-ƙarshe sai ce abin da ya kamata shine a samu a feƙe dutse a majalisun kowane ɗaya daga cikin malaman nan da yake zama yake karantarwa sai a samu gawayi sai a rubuta sunan shi yadda lokaci bayan lokaci duk wanda ya zo wuce majalisun in ya gani zai tuna da su ya tuna da ƙwazo da ƙoƙari da himmansu sai a koyi ana kiyaye dokokin Allah sauran mutane suka ce kun ku wannan shawara ce mai kyau farar da garaje sai aka ɗauka aka je aka yi wannan rubuce-rubuce aka kafa waɗannan suka zauna tsawon lokaci su ba su bauta masu ba ana nan sai aka sheƙa ruwan sama wannan rubutu da aka yi sai rubutun sai wanki a daidai wannan lokaci kuma waɗanda suka san waɗancan malamai suka rayu tare da su duk sun kwanta dama sun rasu sai ya zama 'ya'yansu da jikokinsu ne wanda labari kawai suka ji sai shaɗan ya ƙara zuwa masu da siffa na dattijo kuma malami ya ce to waɗannan mutanen ba ku san su ba ne shi yasa kuka taƙaita da rubuta sunayensu kawai da ayyukansu kuma gashi duk in an ruwan sama ya sauka su ya rika wankewa to abin da ya kamata shine a yi ƙoƙarin sassaka hotonsu a yi suransu sai a kafa ƙungan aka yi wannan aiki to ruwan sama kuma sai maga wanda zai wanki suka yi tsawon zamani waɗannan da suka wannan aiki da ƙoƙarin wai sun yi da kyakkyawan manufa suka mutu 'ya'yan suka mutu jikokin suka taso sai bilis ya zo ya samu jikokin ya ce to ko kuna da matsala ai iyayenku da kakanninku idan suna da bukata zuwa suke su kwanta a nan su yi sujada ga allah sai su roƙi bukatansu haka ne haka ne haka ne haka ne kaga dattijan nan ya gaje ya gaje wai shikenan sai suka fara ana nan sai shi ya ƙara dawo ma jikokin waɗannan sai ce ai iyayenku da kakanninku zuwa suke suna yin sijada ga su waɗanda ke cikin kabarin saboda suna da alaka kai tsaye ga allah sai bukatun sai su rika biya kan ki ce kwabo ko sai aka ɗauka wannan shine asalin boton gunki daga hoto ya fara daga nan shikenan sai allah ya turo annabi nuhu annabi nuhu ya miƙe wa'azi ba dare ba rana ya ce inni da autu qaumi lailan wa nahara na kira mutane na cikin dare annabi nuhu cikin dare yake kafa lasifika ya ta wa'az ya ta wa'az rana tsaka ma ya kafa ya ta wa'az ya bi wannan gida ya bi wancan gida ya bi wannan rafan kasuwa ya je wancan ofishin duk inda ya ga ana aikin ga ya je ya tsaya kafa wa'az. amma sai ce wa lam yazid lahum du'a'i illa firara ba abin da wa'azi na ya kara musu sai kara gudu ma wa inni kullama da Allah ka san duk sanda na kira su li tagfira lahum dan kai masu gafara da jin kai ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su maza su sa su a kunnuwansu su dode wastaghashaw thiyabahum su kamo barguna su lallabe kansu ba son su ji ba son ma su gani wa asarru wastakbaru istikbara ba shegan takan da basu yi ba annabi nuhu yayi wa'azi iya wa'azi sai da ya shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma mutanen da suka yi imani da shi ba su kai adadin ku ba mutum tamanin ne suka yi imani mun gano wannan da kyau ko ran nan sai allah maɗaukin sarki ce kai nuhu lan yu'mina min qaumika illa man kada aman kaga cikin mutanen kaɗin nan ba wanda ma zai ƙara imani yanzu an kulle ƙofa kaɗai waɗanda suka yi imani su suka yi saura amma waɗannan kafirai to haka za su zauna aikan ki ce kobos ya daga hannu ya roƙi allah rabbi la tazar alal ardi min alkafiri na dayyara allah kakka bar wani kafiri daga cikin waɗannan kafiran garin nan hatta irin ƙananan yaransu da suke zama gidan nan da tsoho da ya tsoho ta tukuf wanda bai iya fita gida ana nan sai da ɗauko a shanya a maida irinsu ma allah kakka bar su duk wani gidan kafiri da ke ginin shi ke tsaye cak Allah ka rusa shi domin innaka in tadharhum yudillu ibadak Allah kana barin su to za su batar da bayinka kuma wala yalidu illa fajiran kafara ba za su ƙara haihuwa ba sai wanda ya zama cikakken fajiri ya saban Allah shine Allah madaukin sarki ce kazzabat qablahum hakika waɗanda suka zo kafin su sun karyata. sun karyata ƙauma nuhin mutanen nuhu ma sun karyata nuhu mun gano wannan da ke ku a wani ce bu abdana suka karyata mu suka ce mashi majnunun wai annabi nuhu ne mahaukaci wasdujir suka yi mai barazana daga yau sai yau in ka ƙara kaza billahi lazi jikinka sai ya gaya maka irin barazanar da za ga wai yanzu kana wa'azi sai wasu 'yan ƙananan matsorata wasu 'yan tara gwatsa wanda ƙaramin motsi sai sa sai su gudu legas wasu ma sai su ɗan yunkuru wasu su ma masu barazana ne sai su dan maka barazana sai su sheka su ma sun ma annabi nuhu wannan allah ce iye abin haka yake to shikenan annabi nuhu sai roki allah kawai allah ce fa fatahana abuwa bas sama'i da abin da suke sha su wanka su girki da shi allah ya kashe su sai aka bude kofofin sama duk wata kofar sama da take yayyafar da ruwa to yau ba yayyafi ake so ba so ake ai da bakin ufana ta wuce da bakin kwarya duk wani kofan da ke saukar da ruwa a sama sai da Allah ya barke shi ufajjarnal arda uyunan duk wani idon ruwa da ke ƙasa Allah maɗaukin sarki ya kece shi faltakal ma'u sai ruwan sama da na ƙasa suka haɗu ala amrin kada ƙudir a bisa wani al'amari da allah maɗaukin sarki a haka ya programming ɗin shi mun gane wannan da kyau ko shi kuma nuhu da jama'an shi allah ce wa hamal nahu muka ɗauke shi shi da gayyen shi ala zati alwahin soro a jirgin ruwan da aka haɗa hada na aka sa shi aka kafe saboda iya bada labari na allah wai har yanda aka yi constructing din jirgin sai da allah maɗaukin sarki ya bada labari fallayen Allah ya yi da allah madaukin sarki ce isna'il fulka biya kaza kaza shikenan da aka yi sai aka sa kusa sai aka kafana aka kafana ta jiribi a ayunina allah da kan shi ke driving ɗin wannan kwale-kwale na annabu nuhu sai ce jaza'an wancan ragargazan da aka yi makafirai to sakamako ne liman kana kufiyar ga wannan da aka kafirce ma shi yasa idan kika tsinci kanki a cikin daba na musiba na bala'i ki je ki bincika akwai wata aya ko hadithi da kika taba bijire mata to Allah maɗaukin sarki bi barin abin ya tafi arha to sai ya ɗauki mataki to abin da kadai zai kwace ki a irin waɗannan abubuwa shine tuba da mai da al'amura ga Allah da ɗaukar rayuwar nan cewa daba ce da Allah maɗaukin sarki ya yi ki domin ki bauta mai akwai gida na dindindin gida na hutu ita ce aljanna ga wanda ya bi Allah Allah ya sa mu dace kazzabat qablahum qaumu nuhin lallai mutanen nuhu sun karyata kafin waɗannan ashe karyatawan nasu ma ba abin yayi bane wasu sun riga su yin yayin kun gano wannan da kyau ko in karyata masu wa'azi abin gari ne in yayi ne to ku kun ɗauki wanda aka riga aka yi tuni wa adun adawa ma sun karyata annabinsu annabi su ma adawa ba ƙaramin tsiya suka yi ba annabinsu annabi hud ya miƙi ya wa'azi wurjanjan su mutane ne masu ƙarfi sosai allah maɗaukin sarki ya ba mu labarinsu da su da samudawa mutanen annabi salih suna da ƙarfi su waɗannan mutanen annabi hud adawa matashi daga cikinsu shine kamar wanda zai je ya samu dutsen kofena shi da kan shi ya rarake dan fitar da wata 'yan karaman palace haka wani gidan sarauta na shi in kuna kallon fina-finai ga waɗanda lokaci ya masu yawa e ba lokacin da za su bi allah sai su ɗana fim suna kallo za ga ai turawa suna shiga wani waje a ƙasa ga wani irin gidaje a shiga nan a fita nan iri-iri suna yin fina-finai a ciki gidajen samuda da adawa ne ɗan adam ba zai iya yin wannan ba yanzu domin shi da kanshi allah ce lam yukhlaq mithluha fil bilad allah bai yi irinsa a wani birni ko wani bariki a yau to suna da kangara suna da ƙarfin gaske su da wannan da ada wannan suke cewa man ashaddu na kowa ya ko wanda ya kai makarfi ƙarfi ne ragowarsu ne fa da suke kingi suka kusan karewa su suka zauna a wani gari mai suna ariha a lokacin da annabi musa ya tura su annabi yushe cewa allah maɗaukin sarki ya ce mu je mu yaƙi mutanen wannan garin mu kore su mu zauna a garin to amma ku je ku yi mana leƙen asiri ku gano mana wai menene labarin garin da yadda mutanen garin suke kamar spy na ka tura ku yan leƙen asiri da za su gano yadda za a bullo ma garin a je a rusa su ana zuwa garin to akwai wani yaro irin yaran gari irin yaran gida din nan kun sa karkara duk wacce ta zauna ƙauye ta san haka yaro sai a ce ka je ka ɗan je gona ka samu kara wanda za a zo a dan yi girki a dan dafa ruwan waka kun gane ku ko ka je ka dan samu dan kirare ba gani yara a ƙauye suna za suna yau kirare to irin waɗannan ƙananan yaran wanda su ko gona ma ba a zuwa da su to ɗaya daga cikinsu ne ya je kirare kawai sai ya ga ga wasu 'yan halittu kamar su haka su bakwai su ya tattaro su ya kama su ya zuba sa aljihu su abin ya ba su mamaki lokacin da suka ga kawai icen rimi kawai sai ga ya kama kaman guda biyar ya tattare su kawai ya tube su ya karkada kasan kawai ya rata ya kara kwaso wasu kamar yanzu ke in ke ga tafasa ba ke iya hada guda goma ke cizge suke dan karkade kawai ki rata kawai ki zo gida da su kun gani haka wasu ga yana yi wai icen da aka ce yayo kenan za a dan dafa ruwan wanka da shi yana isuwa gida ya kawo ice an gama bashi wani sakon sai ce ah baba kallo wasu mutane sai ya ciro a aljihu har ya manta ma da su ba mutum bakwai ya ciro su ya ce kalle su ya zuba su a tafin hannu yana zuba su sai annabi shehu ya ce mu 'yan saƙon annabin allah ne annabi musa sai ce la har ma magana suke yi to kuku wasu irin halitta ne ko me ya kawo ku garin nan sai suka ce allah ne ya ce ma annabi musa za mu zo mu yaƙe ku mu zauna a garin nan shi ne aka turo mu gaya kuke don mu san irin shirin da za mu yi baban ya ce iye eh, yanzu ko nan ku ne za ku zo ku yaƙe mu iye eh, kun gan mu iye eh, mun gan ku ku kun gani kuke iye ya ce sake su ku je ku shirya yaƙin mun shirya suka dawo to dama an yi alkawarin cewa idan aka shigo gari kar a ba kowa labarin abin da aka gani domin ai shi Allah ya gaya ma annabi Musa cewa mutanen ba na wasa ba ne inna fiha qaumun jabbarun akwai mutane wanda suke jabbirai ne daga zuwan mutanen nan shida kawai sai suka wuce cikin gari suka fara bada labari shi kuma annabi ya ya je ga annabi Musa ku zo mu tafi yaƙi suka ce ha ina ba a kake annabi Musa wallahi ba mu zuwa kuma garin ma mun fasa shiga in dai suna ciki to amma in ko Allah ya ji ya fitar da su za mu ji in ka masa sai an yaƙi izhab anta wa rabbuka qatila inna huna qa'idun je ka yaƙin kai da ubangijin kan abin sauki ne to waɗannan fa wai kinginsu ne to asalin adawan su ne annabi hudu ya gwagwarmaya da su ya wa'azi suka ƙi yadda ba abin da bai faɗi ba suka ce gafara ba za a imani ba haka dai haka dai abin yi ta tafiya a haka abu ba daɗi sai masa alkawarin cewa in ba ku tuba ba azabar allah na nan tafi shine ran nan sai aka yi masu wani irin zafi mai tsanani zafin ba daɗi abin ya wahalar sosai can an jima kawai sai ga hadari ya haɗu hadari mai sanyin gaske gaba ɗaya sai sa aka ɗauki murna cewa za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa ana da tafi da tsallen daɗi sai annabi hud ya ce masu in haza aridun mumɗirna in bal huwa masta'ajaltum bihi ba hadari ne mai ruwa azaban da na ce muku za a yi kuka ce ta zo ɗin kun shirya wallahi ita ce rihun fiha azabun alim wallahi iska ce mai ɗauke da azaba mai shiga jiki kuma in ta zo to dan miro kulla shay'in komi sai ta raga-raga da ya Allah nan da nan ya haɗa 'yan ustadan da suka yi imani da shi suka yi nan su kuma suka zauna suna jiran saukar ruwan sama da ruwan sama ya zo na gaske ya biya darka ke garin to waɗannan ma sun karyata manzanni kun ji yadda allah maɗaukin sarki ya masu sai allah ya ce wa fir'aunu bil autat da fir'auna wanda yake da tiraku na azabtarwa fir'auna ba ƙaramin ta ƙadari ba ne fir'auna ya yi abin da yake so ya azabtar da banu isra'ila yadda ya kamata ya yi abin da ya ga dama a san da ya ga dama kuma ba wanda ya sai ce mashi kanzil har ma da mulkin shi ya burin kasa buɗe baki ya ce shi ma allah ne kuma duk wanda yake ja da shi zai sani annabi musa ba irin wa'azin da ya bi mai ba ya ƙiye ji to shi dai fir'auna za mu zo za mu ji tarihin shi cikakken tarihi shi ba sai an daɗe ba domin shi fir'auna yadda ya yi wannan sai dai allah ina fatan mun gano wannan da kyau to yaushe da ya ce ma hamana ya mai dogon bene a ya mai dogon ɗaki da dogon tsani zai hau zai je zai yi mitin da ubangijin musa kuma shi yana mazatan musan nan abin da yake faɗi ba gaskiya ba ne kun gano wannan da kyau ku aka yi mai dogon tsanin da dogon gidan ya hau sama ya sa kibiya ya cilla aka ce benin da aka yi mashi sai da wannan benin ya shiga cikin girgiji da busasshen bulu aka yi mai shi da ya cilla wannan kibiya ta shiga can sama to sai aka shafa ma wannan kibiya jini ta dawo da ya gane ce ya tabbata kai musa yanzu ba ka da allah na kai mai hari na kashe shi mun gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai allah ce wa fir'aunu dhul autad qala ibn abbasin wa muhammad ibn ka'ab manyan malaman tafsiri ibn abbas da muhammad dan ka'ab suka ce zulbina'il muhkam shi fir'auna shine wanda ya ginin nan hamshakin gini wanda fadan shi to Mahadika ka rushe wakili ce a radadul mulki shadidu thabit yana da mulki mai ƙarfin gaske kuma mulki ne tabbatacce wanzaje wanda ba wanda ya isa kawo da wannan mulki na shi wa kutaibi allamatul kutaibi ya ce ta arab hum fi izzin thabitin autad su suna cikin wani buwaya da ɗaukaka wanda wannan ɗaukaka nasu ya kafa taraku wanda ba wani wanda zai iya kawo da shi yuriduna annahu da'imun shadid suna tunanin mulkin nan nasu tabbatacce ne dindindin ba wani abin da zai iya girgiza shi na ya tuɓe shi kun gano wannan da kyau ko shi ne ake cewa zil autad ana fir'aunan kika ce bunƙasan mulki to mulkin nashi ya burunƙasa in kika ce gidan sarauta ne to nashi wannan mulki na fir'auna da gidan sarauta babu irin shi in kika ce ƙarfi ne ma haka mala ya ce wa aslu haza annabiyutahum kana tathbutu bil autad su asali a da idan za su yi gida to suna kafe wannan gidan da manya-manyan filas ne taraku manya-manya za a taraku ne wanda ko da an da kai to ba abin da zai same shi ba gini ne suke kawai su jona bulos jona bulos jona laka su yaɗe ba gini suke na gaske waƙalar da haƙ malam da ya ce zulkuwati wal batash shi fir'auna yana da ƙarfi sannan in yi damƙi mutum zai mai azaba to ba na wasa yake mai ba waƙala qala atiya atiya yace dhul junud fir'auna yana da runduna mai ƙarfi wal jumu'ul kathira yana da jami'an tsaro masu tarin yawa ya'ani annahum kanu yuqawwuna amrahu su suna ƙarfafan al'amarin fir'auna ne wa yashudduna mulkahu kuma suna ƙarfafan mulkin shi ko amerika yanzu da take cika baki ta zalunci duk wanda ta ga daman ta zalunta ta cuta ta sata ta sama da faɗi handama da babake a ƙasashe masu tasowa tana yi ne don tana da sojoji da makamai ai mun gano wannan da kyau ko ba don tana da yawa ba ne yawa cana ta fita yi. suna da makamai ne wanda wasu makaman ma cika baki ne kawai cewa akwai za su iya hallaka duniya lokaci ɗaya kuma sun kakkafa makirci a ko'ina to wannan ya sake tsoronsu to shi ma fir'auna yana da wannan malin ce kama ya ƙawil witadul she kamar yadda durka yake iya karfafan abu to haka sojojin nan suke karfafa mulkin shi jama'a kuna ganin shugabannin kasashe da ba su da sojoji tare da su kuna tsammanin akwai wani wanda ya isa ne ya zo cewa shi ne shugaba ni ma jima sun ce ni ma shugaba ne amma babban abin da ke faruwa sojoji ne da 'yan sanda sauran jami'an tsaro in suka fara kutubal da kai to sai ka yi da na sanin wannan maganin da za ka faɗa ba na kasan mali da sojojin suka juya baya sai suka kama shugaban kasan suka juya mulki da sauran kasashen duniya suka matsa masu cewa lalle su sauka sai suka ce to sun saukan sai aka naɗa wani shugaba na je kana yi ka shugaban ƙasa 'yan zanga-zanga suka shiga gidan gwamnati suka yi mai dukan tsiya suka karya mashi baya mun gane wannan da kyau ko. to don allah shugaba 'yan zanga-zanga sun nakaɗa mai duka to ke 'yar ƙasa ya zaki kenan ba wasu 'yan zanga-zanga sojoji ne kawai suka canza uniform suka shiga suka dinka dukan kafiri ina fatan mun ga yana can yanzu an kai shi ƙasan faransa ana sa aidin gano nan da kyau can aka nuno shi na gashi da cincin bali na ce ikon allah shugaban ƙasa to in har allah maɗaukin sarki ya nufi a maka ga sai a maka amma da sojojin na tare da shi ko wallahi ba wanda zai yi mun gano wannan saboda kana zuwa sai sai ta fa maka wuta daga nesa mala ya ce wa summiyatul autad autadan li kasratil madarib allati kanu yadribunaha sun kasance suna yawai an ana ce musu autad ne saboda za ga sun zo nan sun yi sansani ko za sojoji suke sai ya can wajen su yi sansani zai can wajen su yi sansani haka kawai ana zaune kalau sai su shigo cikin gari su ta mutane ihu ka fito ka ga karti madaka kare sun ci sun koshi ga makami a hannun suna ihu jira suke kawai a ce tax kashe mun gano wannan da kyau ku to waɗannan fir'auna yana da su sannan duna hafi asfarihim da waɗannan sojoji ne suke karfafan tafiye-tafiyensu yanzu in shugaba zai zo nan wajen ba za ga motocin 'yan sanda da sojoji da wasu akan babura wasu na lekuwa suna mazure suna zara idanu ba to haka yake yi wannan shine mulkin in ba ga tsoro ba ka aje su a gida ka hau keken ka ko babar kai ka zo ma a motan kai kadai na rantse da allah kafin ka sha wata kwanan wani zai kutufo da motan mun fahimci wannan da kyau ku akwai ba'are mai nasara tsohon shugaban kasan nijar marigayi allah ya gafarta mai aboki ne aboki ne sosai amini ne na sani abacha shi ma haka ya faru da shi lokacin yana mulki ya sauko daga jirgin sama ana ba da fareti Allah wani soja yana cikin waɗannan masu bada faretin da ya ɗana bindiga su ya gargaza shi da ita kawai ya harbe shi gano wannan da ke ko abin da ya faru da anwar sadad kenan a ƙasar misra da sauran shugabanni sojojin ne kawai in suka ga dama sai ku ji labari ya sha bambam kun gano wannan da kyau ku allah ya kiyaye ai kina sauraron rediyo inda kika ji an sa wani dan kiɗa ka ya ce ai to matsala ta faru <laughs> ina fata mun gano wannan da kyau ai sun yi tsayar wallahi tallahi sai dai ga duk waɗannan da suke muki muki kan mulki kowa ya fara neman gudu ya suna cewa ainihin <laughs> marrak a nemo masu inda za su gudu allah shi kiyaye sojoji sun yi abin da ba aiki ba a su malam yake cewa an bin abbasin wa kalal kalbi wa muqatil al jam'u witdu wa kanar lahu autab yu'azzabun nasa alaiha to wannan shine abin da mutane suka fi sani shine fir'auna yana da wasu tirakuna ne kun gano kin san turke ko turke shine kwaya ɗaya wanda ake ɗaura sa to idan aka aka sa su guda hudu sai zama tara ko ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ko za ki shiga gidan fir'auna ko sai ga an sa turke guda hudu an aje su to banda azaba ba abin da fir'auna yake da waɗannan kun gano wannan da kyau wa kana idza ghadiba ala ahadi idan fir'auna wani ya bata mashi rai ya fushi maddahu sai ya sa a zo a bankare shi mustalqiyan baina arba'ata autat a sa shi shi shine haka a bankare shi a tsaya ka cikin na fuskan shi na kallon sama kun gano wannan da kyau ko kuma idan aka yi mai wannan bankaran sai a sa wani ice a bayan shi a miƙar da kafan shi na ɗaure ta a jikin dirka ɗaya nan ma haka a taɓe ba, nan ma a taɓe ta sai a goce wancan na ƙasan kun gano wannan da kyau ko to shi ne sai yake cewa yushiddu kulli yadin wa rajulin minha ila sariyatin sai a ɗaure shi akan dirka ɗaya hannu daya nan haka a babban kare shi wa yatrukuhu kazalika haka zai bar shi fil hawa a sararin subhana baina sama'i wal ard yana tsakanin sama da ƙasa hatta ya mutu har sai mutum ya mutu fir'auna dhil autad kenan waƙala qala mujahid wa muqatil ibn hayyan kana ya ar-rajulu mustalqiyan a haka yake bankare mutum alal ardi shi wani kuma wajen a ƙasa ne hatta ya shiddi ya dehi wa rijilaihi wa ra'asahu alal ardi a ɗaura hannu da ƙafafu da kan mutum a ƙasa bil auta da waɗannan abin mutum ya ta muƙi muƙi a haka har ya mutu wa ƙala suddi malam suddi ya ce kana ya muddar rajulu wa ya shidduhu bil auta wa yursila alaihi al aqarib wal hayyat idan aka bankare mutum kawai sai a turo mai kunami da macizai kawai sai ta saran shi to to ke tsakaninki da allah ko ba turo maciji da kunama ba idan aka bankare ki a irin wannan yanayi aka baiki wallahi ke da kanki zaki mutu saboda zillimi da tsoro maciji ya taho lullu kuma ba hannun da zaki tare ba kafan da zaki gudu kuma ko kin yi ihu a banza karshen ta baki tsorata macijin ya zo ya ƙara saranki wallahi fir'auna ya yi abin da yake so ina fata mun gane wannan da kyau to wannan turke nashi na azaba da shi ya azabtar da matan shi asiya jama'a mutumin da ya iya azabtar da matan shi ina ganin kowa ma zai iya shan azaban shi kun gane wannan da kyau lokacin da azaba ya yi azaba ta ga cewa ajali ya sauka sai ta roƙi allah ta ce allah ka yi min gida aljanna kan ka ce kwabo kawai an yi gidan kawai an nuna mata tana jin daɗi ga gida ga 'yan yara ga 'yan kaza abubuwan jin daɗi da annashuwa sai tana murmushi sai fir'auna ran shi ya ɓaci ya ce kun ga shigantaka musa ya lalata mana mutane wai ana azabtar da ita wai dariya take wai yanzu azaban namu ma wai wai ya zama wasa ma kenan yana nan yana bakin ciki allah madaukin sarki ya ɗauke ta ya kai ta aljanna ya batta da buhun, aka bar shi da buhunta ita tana aljanna yana nan shigantaka shi yasa ko ki bi allah ko ke tsaya kina wasanni wallahi tallahi allah maɗauki sarki ya tanaji gidan shaƙatawa ga waɗanda suka bi shi allah ka sa muna da rabo a wannan gidan aya ta gaba sai ya ce وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب bayan waɗancan takadarai guda uku da allah maɗaukin sarki ya buga wa mutanen maka misali da su sai ce wa samud da samudawa su an aiki annabi salihu ne wajensu annabi salih ya je wa'azi suka ce kai salihu ka daina ɓata ma kanka lokaci e in kana son mai imani ba wata wata kawai ga dutse nan kurman dutse irin zuma rock e wanda ba wani dutse inda za ga wani abu ya ziya makale a jikin shi wani dutse ya dan balagace a kurman dutse ne muna son yanzu yanzu ka sa taguwa ta fito in ta fito ta zo ta magana ta ce kai annabi ne to mun yadda za mu bi ka amma kullum kai ta wani ihu kana wa'azi mu ina ruwanmu da wannan wa'azi annabi saleh nan take miƙe a gabansu ya sallaye addu'a dutse ya ɓare taguwa da yatta suka fito suna fitowa sai ce to ga doka na katullahi ce wasu ƙuyaha wannan raƙumar allah ce ga dokoki a kanta yau idan za ta je shan ruwa a rafi to kar wanda ya sha ruwan rafin nan daga cikinku shi yasa jama'a duk so lokacin da mutum ya bude kofa ta ɓanna sai allah ya bude mai kofan dokoki da sai sun buwaye shi wallahi ko rashin gaskiya kika sa cin al'amarin ki, sai allah ya sako maki bala'in da ba za ki ya ɗauka ba su suka ce za su yi imani in sun ganta sai suka ki sai aka ce to ga dokan ta ɓaci wannan dokan ta ɓaci shine yau in za ta sha ruwa to ba wanda zai sha ruwa a garin sai ita kaɗai so za ku sha mamaki raƙuma ne in ta sa bakinta a rafin garin in ta fara tsotsa sai ta shanye ruwan rafin gaba ɗayan shi in ka je sai dai ka ɗibo taɓo ta shanye amma kuma in kina amfani da jarka biyu ne kullum sai yau ki je da jarka hudu ki ciko na yau da na gobe kun gane ran da take shan ruwa kuma duk mutanen garin komin yawansu kowa zai zo da jarka ya cika da nonanta kuma ya je ya sha shi ne abincin shi amma ranar shansu kuma in mutum ya je matsan nono kuma babu to kin gan kina samun 4 ne ishe ki sai ki tatsi 8 liters kenan ko na yau da na gobe sannan kuma ga wani dokan idan ta shiga gonan wani to kuma bai isa ya hana ta ba kina ganin raƙuma ta zo kacacal ta shigo gonanki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke sai ke ce mata kai na katullahi ne ba mata tsawa ta tasa masaran gonanki ta cinye duka yabanya yayi kyau ta cinye ta yi gaba na lahi wasu kuyaha ba su suka ce ba ai ga ta nan ran nan sai suka kira taro suka ce da wani dalili za a rika raba tattalin arzikin ƙasa da dabba wallahi ba zai sabu ba shine idan ba'atha ashqaha sai matsiyacin garin shugaban ƙasan garin gaba ɗaya sai ya aika da wani takadari ana ce mashi ƙudaru. ya ce kaje ka soke ta kin san a kowane unguwa akwai ɗan iskan unguwa za a ce wani to ba wanda ya kai shi iskanci to wannan gidan ya taɓi kun gano wannan da kyau ko wannan gidan to tsiya tsiya ci gidan nan idan aka ce tsiya tsiya shine wan talauci kun gano wannan da kyau ko tsiya shine wan talauci to sai ya kama gidan kuma kowa a gidansa ya yi talauci shi yasa ake muku nasiha da jawo hankalinku akan cewa in 'ya'yanku suka tashi lalacewa ku tsaye ku tabbatar ba su lalace ba yanzu yadda allah ke ba da labarin mutane a ƙur'ani sai da aka ambace shi idan ba aka ashka hafa ƙala lahum rasulullahi sai annabin allah annabi salihu ya ce na wasu wasu suqiyaha taguwan allah ne ba fa kazzabuhu suka karyata shi suka ce mashi kazzabun ashir suka ce mashi makaryaci ɗin iska karan ran da kuka zagi mai wa'azi daga ranar kun sa ma kanku ɗigon ba na bala'i Allah ce sai ya alamu na gadan kun san da sanda suka yi waɗannan abubuwan sai Allah ce ta mata ofi da da kuma talafata ayyami an ba su notice na kwana uku duk ma wanda yake da wani abu ya yi, notice na kwana uku ne zalika wa'adun gairu makzub alkawari ne ba wasa Allah yake ku zauna kwana uku an kwana biyu saura kwana ɗaya sai suka ce mashi kazzabun ashir allah ce sai ya alamu na gadan ba su gobe za su san manil kazzabul ashir wane ne makaryaci kuma mutumin banza garin allah na wayewa faddam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawa ai kina jin faddam dama kin san ba zauna lafiya a garin nan ba kin san ba kwanta daidai ba haka allah maɗaukin sarki ya ragargaza garin saboda zunubinsu allah ya masa sakamako daidai da aikinsu sai ce wala ya hafa uku baha allah ya yi kuma bai tsoron abin da zai je ya dawo jama'a ko wanda ya isa ya samu gari ya kashe ya ce na kashe su ɗin kuma abin da za a yi a yi wannan sai allah ko shugaban ƙasa bai isa ba yanzu mu kawai turo sojoji yanzu kawai ana ɗauka ana sa cnn a bindigi mu nan duka wallahi ba zai iya ba sai dai a lallaɓo a shirya wata makircin yana gamawa sai kotun heg da ce tana neman shi ana neman shi a kotun duniya yana zuwa turawa sai su kama shi saka shi a bayan kanta shikenan sai a can an ɗaure mishi an ɗaure shi ɗaurin shekara casa'in shikenan har ya gama rayuwar shi a can shikenan ya gama masu aiki kuma su ma suna fara aiki a kan shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau to haka allah madaukin sarki ya gama da samudawa wa ƙaumu lutin da mutanen lut waɗannan ai mun tattauna kansu mutanen garin maza su luwaɗi mata su maɗugo haka suka yi ta iskanci iri-iri wa ashabul aika su ashabul aika wasu malamai suka ce mutanen annabi shu'aibu ne mun gane za mu tattauna magana akan tarihin annabi shu'aib annabi shu'aib ya je musu wa'azi suka ce kai shu'aibu muda da muke sa ran kai zaka zama muƙaddami a garin nan ka gaji iyayenka ko kuma yanzu kai ke cewa abin da muke babu kyau wallahi walau la rahatuka larajamnaka ba dan kana da dangi mai ƙwari ba da mun haɗu mun jajjefe kuma muka dukan tsiya a garin nan mun gano wannan da kyau ma anta alaina bi aziz kai ba ta tsiya ne a wajen mu ba su mutanen shi suna fashi da makami duk wanda kuma zai imani a je a rufe shi da duka a gidan shi a hana shi imani ba abin da ba sa na shigantaka suka yi ta shigantaka iri-iri shine Allah madaukin sarki ya yi ko masu da azaba su ma ya gama da su sai ce ula'ikal ahzab kun gogayyen waɗannan kafirai to su ne ahzab to waɗancan kuma da Allah ya ce jundun ma hunalika sai ce minal ahazab su ma suna daga cikin waɗannan kafirin ne shi yasa kafiran maka haka za a ɗauke su haɗa su da waɗannan kafirai a kai su wuta haka ke ma yanzu idan kike aiki irin na wasu jairai da suka gabata to sai a ɗauke ki sai a kai ki cikin waɗannan mutanen sai a wuce da ke wuta tare da su gano wannan da kyau ku yasa mai hankali da shiga tetayinta ta tahazzabu alal anbiya waɗannan kafirai su ne suka kafa ƙungiyoyin adawa da fada da annabawa fa'alam anna mushriki quraishin ka sani su kansu mushrikan qurayshawa hizbun min ha'ula'il ahzab su ma wata kungiya ne daga cikin waɗannan kungiyoyi na waɗannan kafiran kun san sai da suka ƙara wani gayya ko suka je yakin handak sai da suka yi gayyan kafirai na ko'ina suka zo suka ritsa manzon Allah a Madina Allah madaukin sarki nan da nan ya kawo mashi agaji da iska irin na samudawa ta kore su suka sheƙa a guje aka watsa su allah maɗaukin sarki ya sauwaka allah su ya ce in kullun illa kadhabar rusula fa haqqa iqab allah ce in kullun duk waɗannan kafiran da kuka ji takaitaccen tarihi a kansu illa kadhabar rusula ba su tsaya ba sai da suka karyata manzan da aka aiko masu fa haƙƙa iqab sai uquba ta ta wajaba kan shine wajaba alaihim uƙuba ta zama wajibi wani zala bihim azabi da ta zama wajibi sai aka kwararo masa ita mun gano wannan da kyau ku ku ji Allah kama a ce kina ƙasa ne sai a hau sama a tafasa kwalta ko a tafasa man gyada ko a tafasa tafashen ruwan zafi kina zaune a ƙasa kawai sai a kwararo maki haka Allah ya ce an musu mun gano wannan da ke ku yanzu idan tafasasshen man gyada ga kwararo makiya za ki kare to musiban da aka yi masu na azabtarwa wallahi gara tafasasshen man gyada kuma ai su kafiran maka kakanninsa sun ga irin wannan ai lokacin da abrahata ya yunkuro ya zo zai rusa ka'aba a daidai can in an baro a arafa an zo muzdalifa kafin a ƙaraso mina a nan ne batulul muhassir inda aka tsara waɗannan giwaye na abarhata amma a fim sai a nuna wai ga su ga ka'aba ko harami ma ba su shigo ba mun gano wannan da kyau ko inda harami yake ma ba su shigo ba suna can bayan gari can wajen muzdalifa domin idan aka sauko daga arafa za a zo a kwanan muzdalifa garin allah ya waye daga muzdalifa sai a gangaro a wuto a zo inda za a addu'a a gangaro a nufo mina to shine za a zo batunul muhassir shine annabi ya ce a wuce da gaugawa a wuce da gaugawa saboda anan aka halakar da giwayen abarahata kun gano wannan da kyau ko a wannan wajen ne abdulmuttalib aka je aka haɗu da shi abrahata ya sa an mai wani tanti a bayan gari na saraki an kama raƙuma da awaki da tumaki na abdulmutallib aka ce sarkin gari ya zo ya zo ya gan shi dattijo mai kurjini abrahata na ganin shi sai gaban shi ya faɗi sai kurjinin abdulmutallib ya kama shi ya ce na zo ne zan ɗauki fansan abin da ɗanku yi mana ya je mana kashi a coci sau da mun zo mu rusa ka'aba ko kana da magana sai ce in dai maganar ka'aba ne ban da shi amma ina da magana ɗaya ya ce mecece ya ce ka kame man raƙuma da awaki da tumaki waɗannan na wani ka daman da 'yan kayana sai ce amma ko bawan allah ga ka da tijo kimanka da darajanka ya zube min ɗauka na yi da ka zo za ka roƙe ni arziki cewa in bar wannan ɗaki kar in maku ta adi inda ka roƙe ni zan koma saboda ƙiman da na ganka da shi sanda ka shigo amma gwai ka zo za a ci mutuncin addinin ku ka tsaya kana magana 'yan awaki ya ce eh, ni ne mai waɗannan awakin walil rabban shi ɗakin yana da ubangijin da ya hami zai kiyaye abin shi ni dai ka bani kawai nan ƙara gaba ɗakin kuma kai da me shi shi ku shi abin shi aka ba shi awakin shi karkaɗa kai su turki ya ɗaure su mutanen garin maka gaba ɗaya suka fito suka haye dutse za su ga ikon allah rundunar abarata suka shiga layi aka yi fareti aka buga kafa ka kama hanya za a shiga suna kallo daga bayan wannan dutsen da ke tsakanin ga duwatsu ne guda biyu manya-manya daga bayan dutsen kawai sai ga wasu jiragen yaƙi daga sama na musamman tsuntsaye suka gani tsayarul ababil jirage ne da allah ke kai hari da su wasu suka ce mala'iku ne suka zo da siffan tsuntsaye kowane tsuntsu yana ɗauke da bama-bamai guda uku ba ganin irin 'yan kananan jet na na yaƙi a gefansu da gefansu da gabansu suna rike da wasu irin mizas guda biyu da suke cillawa wallahi daga wannan ɗayar lababi ne suka kwaikwaya idan suka zo in ya hango dandazan sojojin abarhata sai ya saki wannan dutsen a bakin shi yana sauka ashe wuta ce bom kenan asalin inda aka fara samun bom kenan sai ya saki na kafan shi ya saki na nan yana saka kawai sai ya juya a guji ya koma na mai ƙara ɗibo wasu kun gano wannan su kuma wasu su ji barkatai ne sai da aka kashe kowa ba wanda ya saura shine Allah ce alamtara kaifa alamtara tara baka gani ba ne kaifa fa'ala rabbuka ubangijin ka ya aikatar ma ashabul fil wanda suka zo da giwaye za su yi ta'addanci alam yaji alkaidahum allah madaukin sarki bai sanya makircin su fi tadlilin sun afka cikin bata da dana sani ba allah madaukin sarki ya sanya su ka aspin makulin kun gano wannan da kyau ko yadda kika san tattaki na karmami da aka ci aka cinye dabbobi suke birgima suka tattake su wala ka allah madaukin sarki ya magawakin su mutsu mutsu sakamakon sun bijire ma Allah su sun ga irin wannan azaban da Allah maɗaukin sarki ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau a gaba sai Allah ya ce وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق Allah ce wa ma yanzu ha'ula su waɗannan kafiran makka ya ani kuffaru makka arnan nan na makka ba abin da suke saurare illa sai hatan wahida Kaɗai abin da ya rage shine sai an busa ƙaho kun gane domin Allah ya alƙawarin ba zai halakar da su ba in kika ce sai hatan azaba a daka matsawa su mutu Allah ya ma annaba alƙawarin ba zai halakar da mutanen shi ba ai shine wa hiya nafhatu sur shine busan kaho da zai na tashi alkiyama rabu da su ai gejin fara masa azaba shine bari a busa kaho malaha min fawaq in an busa kawon nan ba abin da zai fasa kiyama ba abin da zai hana wannan sautin ya kashe kowa za mu zo za mu ji a karatu na gaba da izinin allah idan aka zo ranar kiyama to a shimfida da sharan fage da za a ma kiyama na buɗe ta to akwai busan ƙaho uku wanda a yanzu mala'ikan da ke busa ƙahon yana jikin al'arshin allah kafaɗan shi ɗaya yana tallaba da al'arshi ƙafafin shi sun tokare ƙasan bakwai kan shi ya tokare saman bakwai daga kunnen shi zuwa kafaɗan shi tafiyan shekara 600 ne sannan ya karkata kunnin shi akan al'arshi ya kama kaho ya riƙe jira kawai yake a ce kura hura mun gano wannan jira yake kawai a ce hura daga aiki da cikawa kawai aikin da yake kenan shine mala'ika israfil yana daga cikin mabusa kaho allah madaukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙwarewar lokaci nan ne za mu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ya ban labarin annallaha azza wa jalla yubahi bikumul mala'ika cewa allah yana alfahari da ku a cikin taron mala'iku